بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يود رسمنا دري دعشرين دقاء أتكون وانا لتاتي من البركة رياض الصالحين نا إمام يحيى النووي رحمة الله عليه a yau 29 ga watan jumada saniya hijira ta 1428 wanda ya dace da 14 ga watan 8 a ga watan 7 shekara ta 2007 ta miladiya za mu tashi a babi na 208 a babul hafi ala salati tahiyyatil masjid wa karahatil julusi qabla an yusalli an yusalli rak'atayn fi ayi waqtin dakhala سواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلاة au أو سنة راتبة أو غيرها taken wannan babin shine babin kwadaitarwa akan sallar gaisuwa ga masallaci tahiyatul masjid sallar yi ma masallaci gaisuwa wa karahatul julusi qablaha da kuma kar karhancin mutum ya zauna qabla an yusalli rak'atayn kafin ya salla raka'a biyu fi ayi waqtin dakhala a kowane lokaci ya shiga sawa'un sallar rak'atayn bi niyyati tahiyya daidai ne yayi wannan sallar da niyyar tahiyatul masjid ko kuma yayi ta ne a matsayin sallar farilla ko yayi ta ne a matsayin a matsayin sallar ratiba ko yayi ta ne a wata sallar ta daban in dai kafin ya zauna a masallaci din yayi sallah to ya yi gaisuwa ga masallaci tahiyatul masjid haka aka kirawo ta a tahiyatul masjid gaisuwar masallaci wannan suna ta same shi ne sunan ya samo tushe daga annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin dhar kamar yadda yazo a cikin sahih ibn hibban inna lil masjid tahiyya wa tahiyyatuhu rak'atani aw salatu rak'ataini maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace masallaci yana da tahiyya yana da gaisuwa gaisuwarsa shine sallah raka'a biyu wato kamar yadda idan ka shiga gida za ka yi wa mutan gida sallama za ka gaishe su ka ce assalamu alaikum to in ka shiga masallaci shi ma masallacin na'am tahiyatul masjid manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya sanya mata wannan suna wato gaisuwar masallaci wannan taken taken wannan babin ya kunshi hukunce hukunce kamar guda hudu hukunci na farko a kwadaitarwa akan yin wannan sallah hukunci na biyu meye hukuncin zama kafin mutum meye hukuncin mutum ya zauna a cikin masallaci kafin mutum ya sallah ya tahiyatul masjid hukunci na uku me ya yi hukuncin yin tahiyatul masjid a lokacin da aka hana yin sallah a lokacin da aka hana yin sallah hukunci na hudu idan mutum ya shigo bai yi tahiyatul masjid ba sai ya sallar farilla ko sai ya sallar ratiba ta sallar wato sallar ratibar sallar azhar raka'a biyu ko raka'a hudu kafin sallar azhar shin wannan ta wadatar da tahiyatul masjid ko bata wadatar ba da wani hukunci kuma na biyar wanda yake shi ma yana da rataya da wannan shine mai hukuncin mutum ya shiga cikin masallaci bai zauna ba ba da niyyar zama ba ya shiga masallaci su gaisa da wani ya fito zai yi tahiyatul masjid ko ba zai tahiyatul masjid ba tunda an ce idan zai zauna ya waɗannan hukunce hukunce haka imamun nawawi ya takiyan su a cikin wannan babin duk da yake asalin littafin littafi ne na bayanin fada'il bayanin falala to amma saboda a cikin a saboda ya zamanto littafin ba a tawaye shi daga samun fa'idodi ba na hukunce-hukunce na fiƙihu dole ya ishara ya zuwa gare su a cikin taken babin wanda Allah ya sa in karanta hadisan in Allah yadda za mu bayani akan waɗannan hukunce-hukunce da kuma abinda malamai suka faɗa a kansu a hadisi na farko a wannan babin wanda shine na dubu da da da hamsin ɗaya an abi rabi radiyallahu anhu qala an karɓo wannan hadithin daga abu da Allah ya da shi ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce idan dakhala ahadukumul masjid idan ɗayan ku ya shiga masallaci fala yajlis kada ya zauna hatta yusalli rak'atayn har sai yayi sallah raka'a biyu muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadithin sahabin wannan hadithin shine abu qatada rabi'i ibn al-harith al'ansari farisu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya gwani ne wajen yaƙi akan doki shi yasa ake masa wannan lakabi da farisu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin al'ansar ya halarci yaƙin uhud da sauran yaƙoƙi tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana allah ya bashi tsawon rai amma saboda mazala sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a Allah ya sanya Allah ya sanya albarka a fatar jikinsa da gashin kansa waɗanda suka ganshi suka ce ya kai dan sun ganshi yana ya ba mu shekara saba'in baya amma an ka ganshi sai kace dan shekara goma sha biyar ne saboda albarkar addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya masa ya rasu an yi sabani lokacin rasuwarsa an ce ya rasu kafin sayyidina ali har kuma sai na ali ne ya masa sallah ya masa kabbara bakwai ya masa kabbara bakwai kamar yadda sai na ali ya kasance idan mutum ya je yakin badar in yazo zai masa sallah sai ya masa kabbarori sama da hudu a wata riwayar an ce biyar a wata riwayar an ce bakwai to abu kata da daga cikin wanda aka ruwaito sai na ali da ya yi masa sallah akan jana'izarsa ya kabbara kabbara bakwai hadisan da ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba masu yawa bane wannan ɗaya daga cikin su ne maza sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya zauna sai ya yi sallah a biyu wannan shine sigar a hadithin ita ce ita ce siga ta siga ta farko ta hadithin ɗaya sigar idan dakhala ahadukumul masjid falyusalli rak'ataini qabla an yajlis wannan ita ce sigar riwayar Imam Malik duk kuma suna cikin Bukhari da Muslim idan ɗayan ku ya shiga masallaci yayi sallah raka'a biyu kafin ya zauna an fahimci bambanci tsakanin sigogin guda biyu ko wannan sigar hani ce kada ya zauna sai yayi sallah raka'a biyu kada ya zauna sai yayi sallah raka'a biyu ɗaya hadisin kuma yayi sallah raka'a biyu kafin ya zauna saboda an umarce shi da yayi sallah wancan ko an hana shi ya zauna saboda haka idan ya shiga masallacin bai yi sallah ba bai zauna ba ya aiki da wannan hadisi amma bai aiki da tsayar riwayar ba ce idan ya shiga masallaci ya yi sallah raka a biyu kafin ya zauna wannan yana daga cikin sabanin yana daga cikin a macirar da malamai suka yi sabani akai akan hukuncin zama a cikin masallaci din a kafin ya tafiyatul masjid a wanda zai zo a cikin bayanin Allah ya wannan hadisin yana da sababi abu qatadat al-ansari wataran kamar yadda sababin ya zo bayanin sababin a cikin riwayar imam muslim wataran ya shiga masallaci sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zaune da shi da sahabbai sai shi ma ya zo ya zauna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ma mana ka an tusalli rak'atayn me ya hana ka kai sallah raka'a biyu sai ya ce ra'aitukum julusan fajalastu na ga kuna zaune ni ma sai na zo na zauna sai ce idan dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn in ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya zauna har sai yayi raka'a biyu har sai yayi raka'a biyu to da wannan ne malamai suka tafi a kan cewar a yana daga cikin wato ladubban shiga masallaci mutum in ya shiga masallaci ya sallar ta a biyu sun yi saɓani a kan hukuncin wannan sallar wajibi ne mutum ya yi ta wanda in ya zauna bai yi ba ya saba ma Allah ko kuwa mustahabbi ne jamahirin malamai akan cewa mustahabbi ne bal har wani daga cikin ibn rajab a alhambali rahmatullahi alaihi yake cewa duk wani wanda yake ana ji da shi daga cikin malamai ana karɓan maganarsa akan haka ya tafi cewa mustahabbi ne ba wajibi ba ne to amma zahirin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuni akan wajarci saboda haka dole a samu abin da zai ɗauke shi daga wajarci yawanci abin da suke kawowa shine hadisin cewa salloli da suke wajibai guda biyar ne kawai amma akwai wani hadith wanda a da yawa daga cikin malamai ba sa ambatonsa amma ibn rajab ya kawo hadithin shi kansa kuma ya ce wannan hadisin wato hadisi ne wanda yake bako kwarai da gaske har yana shakkar ingancin ɗaukaka shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma imam ahmad ya yi hukunci akan hadisin da cewa karɓaɓɓe ne a cikin al'ilal na alhallal ɗaya daga cikin almajiran almajiran imam ahmad alhallal ya ce abubakar marrubi ɗaya daga cikin almajiran imam ahmad ya gaya min cewa ya tambayi imam ahmad akan hadisi wanda aka ruwaito ya ambace shi da isnadinsa cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ya shiga masallaci sai ya yi ihtiba al-ihtiba shine mutum ya zauna ya sa hannayensa wato ya zauna ya tayar da ya miƙar da ya tayar da gwiwoyinsa sannan sai ya sa hannunsa ya kama kafafunsa ya kama ya kama sawayensa an gane irin wannan zaman wanda waɗansu za ka ga kamar waɗansu a ƙasashen larabawa sukan yi wani irin wani irin abin nan wani irin wata irin ɗamara sai su ɗaure jikinsu in sun yi wannan zaman maimakon su rike kafar tasu da hannayen wannan shine ake cewa zaman al-ihtiba shine aka hana mutum ya wannan zaman idan babu wani abu da ya rike da ya rike gabansa domin wanda ya zo wucewa zai iya ganin abin da ke cikin ka tunda ka miƙar da ka tayar da ka miƙar da ka da gwiwarka to sai ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shigo masallacin sai ya zauna kafin ya sallah sai aka shi marubi sai tambayi imam ahmad wannan hadisin a mahfuzun hu mahfuz ne wato sananne ne ma'ruf ne yace i e, mahfuz ne na'am idan mutum ya shiga masallaci in ya so ya zauna in ya so ya sallah to wannan hadisin in ya inganta shine zai zamanto abinda zai karfafa nuna cewa yin sal tahiyatul masjid mustahabbi ne ba wajibi ba hmm. wanda abin nan a la'alla wannan shine sa hatta magabata suka yi a kan to idan mutum ya shiga cikin masallaci idan ma an tafi a kan cewa yin tahiyatul masjid din mustahabbi ne to zama kafin mutum ya tahiyatul masjid fa makruhi ne ko ba makruhi ne tunda ba lalle idan yin sallar mustahabbi ne ya zama to zama ko makruhi ne zai iya zamantowa halal to magabata sun yi saɓani abinda mafiya yawan malamai suka tafi a kai shine kan cewa ba makruhi ne. mutum ya zauna da yi tahiyatul masjid din ba mutum ya zauna da yi tahiyatul masjid din ba wato ba makruhi bane duk da yake yin tahiyatul masjid din shine afdal a wannan idan mutum ya tsaya ya duba ya ga umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musamman akwai a hadithin abizar da ya zo a cikin sahih ibn hibban ya zo masallaci har ya zauna sai ya ce masa kayi sallah raka'a biyu ya ce bai bai ce ta tashi sallah sai tashi ya nuna wato karfin karfin umarnin kan cewa mutum idan ya shiga cikin masallaci din ya yi sallah raka a biyu kafin ya zauna to don haka na farko mun fahimci hukuncin alhas kwadaitarwa akan salatu ta hiyatul masjid wanda shine ya bayyana daga cikin wannan hadisin as-sahih shine cewa wannan umarni na istihbab ne musamman ayyukan sahabbai da suka nuna da kuma fatuwar a'immatu tabi'in da suka zo baya da kuma wannan hadisin wanda aka tambayi Imam Ahmad wanda ya hukunci da ingancinsa wannan ya sarrafa umarnin zahirin umarni da ya zo a cikin ya yi sallah in aka wato umarni na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kawai da kowace muke faɗa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna wajabci ba za ka tayar da shi daga wajabci ba kamar da shi ya zuwa ga istihbab sai ka samu karina sai ka samu dalili da ya kau da shi daga wajabci zuwa ga istihbab to karinar shine wannan hadisin da aka tambayi Imam Ahmad ibn Hanbal da yace hadisi ne mahfuz cewa wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya zauna bai tahiyatul masjid ba haka zalika kamar abinda aka ruwaito cewa Annabi abinda yake jiddadun na aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ranar juma'a idan ya shigo cikin masallaci hawa minbari yake ya zauna baya tahiyatul masjid dan haka ne ma ba a sunnata ma liman ba ranar juma'a idan ya shigo masallaci ya tahiyatul masjid kafin ya zauna akan mimbari duk wannan sa daga cikin abin da ya nuna kan cewa umarnin ai tahiyatul masjid alal istihbab a bisa istihbab ne ba hatimi bane sai hukunci na biyu hukuncin zama kamar yadda muka ce malamai sun yi sabani mafiya yawan malamai wanda shine ra'ayin da yawa daga cikin malaman Madina daga cikin su akwai Al-Qasim ibn Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abi Bakr Siddiq da Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Dhi'b da Ibn Shihab zuhri kuma shine matabar Imam Ahmad ibn Hanbal da matabar Ishaq ibn Rahuya cewa ba makruhi bane mutum ya zauna idan ya shigo cikin masallaci amma ra'ayin Abu Salama ɗaya daga cikin malaman Madina Ibn Abdurrahman ibn Auf shine kan cewa makruhi ne to shi ma abin da zai iya kafa hujja za a iya tabbatar da karfin cewa ba makruhi bane shine wannan hadisin da aka tambayi Imam Ahmad na Abu Huraira a hukunci na biyu kenan to sai abin da yake tafari'i daga wannan hukuncin idan mutum ya shiga cikin masallaci idan muka tafi akan cewar a yin tahiyatul masjid mustahabbi ne kafin a zauna sai mutum ya shiga masallaci sai ya zauna lokacinta ya kubce ko lokacin lokacinta bai kubce ba bi ma'ana zai iya rama ta tunda an ce yayi sallar kafin ya zauna to shi sai ya zauna bai sallar ba sawa'un saboda mantuwa ko saboda rashin sani ko wani dalili daga cikin dalilai to a nan wajen abin a yin sallar tahiyatul masjid bai wuce ba ko da ya zauna ko da ya zauna yin tahiyatul masjid bai wuce ba daga ya tuna ko aka tunatar da shi ko aka sanar da shi shi da jahili ne sai ya tashi ya yi ta dalili shine hadithin abi a cikin sahih ibn hibban da ya zo ya zauna a cikin masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a rak'atai kai sallah raka'a biyu sai ya ce la sai ya ce masa inna lil masjidi tahiyya masallaci yana da gaisuwa wa tahiyyatuhu rak'atan tahiyyarsa raka'a biyu ce qum fa sallihima tashi ka sallace su kaga bayan ya zauna ne sai ce masa ya tashi ya sallace su haka dalika hadithin sulaik al-ghatfani da ya zo ranar juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba akan minbari sai ya zauna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a sallaita raka'atai kai sallah raka'a biyu ya ce la ya ce qum fa salli raka'atai tashi ke sallah raka'a biyu alhali lokacin yana kan kudu ba saboda haka kaga kenan tahiyatul masjid dan ka zauna ba ta kucewa zaka iya sake yin ta hmm. wannan hukunci na biyu kenan akwai dalilin da Imam Ahmad ya kafa hujja da shi wajen nuna cewa tahiyatul masjid ba wajiba bace yace inda tahiyatul masjid wajiba ce da za a ce kawai ne shiga masallaci sai da alwala tunda in an ce in ka shiga masallaci sai ka yi raka'a biyu in wajibi ne in ka shiga masallaci kai sallah raka'a biyu to za a ce ka shiga masallaci sai da alwala tunda ba zai yi ba a ce in baka da alwala kai raka'a biyu dan haka abin da yake ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib ta wannan babi wannan yayi daga cikin dalilan da Imam Ahmad a yayi ishara gare shi a sannan yin tahiyatul masjid a lokacin da aka hana nafila nan Imam Nawawi ya ce fi ayyi waqtin dakhala a kowane lokaci mutum ya shiga wanda yake wannan shine matabar imamu Shafi, kowane lokaci ka shiga masallaci hmm, kai tahiyatul masjid ko rana za ta faɗi ko rana za ta hudo ko lokacin zawali domin a nan wajen bigire ne ina son ɗaliban ilimi abin nan waɗanda yake ba sa son ba cika damuwa da saɓani malamai ba su ɗan yi mana haƙuri a kan wannan saboda matsala ce muhimmiya tambayoyi suna yawa a kanta muna da umarni guda biyu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kowannensa umarni ne wanda yake mai gamewa am nan aka ce idan mutum ya shiga masallaci ya sallah raka a biyu kafin ya zauna wannan umarni ne zahirinsa a kowane lokaci can ko muna da hadisin da ba aka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi sallah bayan sallar la'asar har sai rana ta faɗi da bayan sallah asuba da har sai rana ta hudu da kuma lokacin da rana take daidai zawal har sai ta karkata to idan waɗannan nasoshi guda biyu sun yi karo to sai malamai suka saba imam malik da imam abu hanifa da kuma riwayar mashura wajen imam ahmad suka ce hani ya fi ƙarfi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi idan na haitukum an shay'in bu wa idan amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastafa'tu in na hana ku wani abu ku bashi in na hore ku da wani abu ku yi gwargwadon ikon saboda ka suka ce hani ya fi karfi tunda hani ya fi karfi kar mutum ya yi tahiyatul masjid din a lokacin hani a lokacin da aka hana na nafila imamu shafi'i shi kuma ya ce umarni ya fi karfi zai aiki da umarni sai a ce wato abin nan wannan lokacin da aka hana sallah mun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi sallah a cikin ya rama sallar la'asar a ya rama nafilar sallah a zahar bayan sallah a zahar ya rama ta bayan sallar la'asar saboda haka kenan ya nuna idan sallah tana da sababi za ta iya yin ta a lokacin da aka yi hani haka zalika ya ce ma banu abdumanaf ya ce ma mutanen maka kada ku hana wani ya dawafi a ɗakin allah a kowace sa'a ya ga dama domin me domin sallah da ake bayan dawafi tana da sababi da haka sai imamu shafi ya ce duk wata sallah da take da sababi za ta yi ta koda a lokacin hani ne wannan shine hujjar imam shafi to wanne ne ya firjaye wannan ya rudar da malamai hatta imam shaukani a cikin littafin sanayin al'auka da ce bai taba samun matsala da ta rudar da shi ba irin wannan yake cewa don haka shi a ganinsa idan mutum ya zo masallaci bayan sallar la'asar kar ya shiga ya zauna a waje don saboda sabanin ya yi yawa ya kasa rinjayar da komai ya kar ya shiga ya zauna a waje har sai lokacin da aka halatta sallah sannan ya shiga lokacin da babu sabani ala ayyat hal wannan matsala ce wadda take sabani yana da karfi ha a lokacin sahabbai a lokacin sahabbai akwai waɗanda yake suna suna yin tahiyatul masjid a kowace sa'a akwai wanda aka rawaito ba sa yin tahiyatul masjid idan a lokacin hali ne hmm. amma idan lokacin da rana ta karkata take daidai faduwa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya hana sallah takanas a wannan lokacin ne shi kansa hana sallah bayan la'asar domin a kiyaye kar a yi sallah a lokacin haka zalika rana ta kusan fitowa waɗannan lokacai guda biyu su ne hani na yin sallah ya tsananta a ciki don haka mutum ya kiyaye nafila a waɗannan saboda tsananin wannan lokaci ko da ba za ta sabab ce domin me domin umarnin na ai nafila din ba umarni ne na wajibci ba kamar yadda muka rinjaya umarni ne wanda yake na istihbab shi ko wancan hanin wancan hannun a kamar yadda a na ji wanda suka halarci karatunmu na umda a za su je kamar yadda aka rinjayar sallah bayan sallar la'asar zuwa lokacin da rana ta karkata za ta faɗi wannan sallah a wannan lokacin makruhi ne amma lokacin da ta karkata daidai za ta faɗi to wannan haramun ne saboda an yi nassi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan lokaci ne da mushrikai suke yin sujada ga suke yin sujada ga gumakansu don haka ba a so a koyi da su a wannan lokaci don haka hanyar din a lokacin hanyar na haramci don haka mutum ya nisa idan har zai yi in ya ɗauke ta za su sabab saboda ganin karfin cewar hukuncinta na istihbab ne to bai kamata ya rinjayar da hukuncin istihbab akan hukuncin haramci ba idan ya yi bayan sallar la'asar da har zuwa gab da har zuwa kafin hudowar rana wannan da sauki amma in rana ta nemi za ta faɗi ko ta nemi za ta fito lokacin da aka tsananta hani din to mutum ya nisanci yin wannan wannan shine abin da ya rinjaya gare ni wallahu ta'ala a'lam a sai hukunci na hudu shine sawa'un sallarat ataini bi ya tahiyya idan mutum ya zo maimakon ya tahiyatul masjid sai sai ya zo lokacin sallah azhar ne sai na sallah azhar ratiba ba raka a biyu da niyyar cewa wannan sunna ce qabliya ta sallar azhar hmm? ko kuma da niyyar cewa sunna ce a qabliya ya raka hudu da niyyar cewa sunna ce qabliya ko kafin la'asar ko kafin magriba ko kafin isha ko kuma ya shiga masallaci lokacin walaha sai sallar walaha an gane to wannan sallar walaha da yi za ta tsaya a matsayin tahiyatul masjid ko ba za ta tsaya a matsayin tahiyatul masjid ba nan imam nawawi ya ce sawa'un salla rak'atayn bi niyyati tahiyya aw salati farida aw sunnati ratiba aw ghayriha a wajen abin da imam nawawi ya rinjayar wanda yake shine jama'irin malamai suke akai kuma ce cewa idan kai sal abin da ake so kai sallah raka'a sawa'un kayi ta da niyyar tahiyatul masjid ko kayi ta a matsayin sunna ratiba ko sallar walaha ko ma sallar farilla ce idan kayi kayi tahiyatul masjid to amma a kallanta ya zama to raka'a biyu akallan ya zama to raka'a biyu an ruwaito daga sahabbai wata kila masu karatu za su gani cewa ana dangarawa ga sayyidina Umar in ya shiga masallaci baya so ya zauna sai ya sallah raka'a ɗaya ya wuce amma dukkan hadisan ba su inganta ba saboda haka wani ya rubu da wannan ya ce ai ana tahiyatul masjid da raka'a hmm. tahiyatul masjid annabi sallallahu alaihi wasallam cewa fala yaji hatta yusalli raka'atayn raka'a biyu aqallu shay na tahiyatul masjid raka'a biyu to idan mutum wanda shi wanda ke shine hukunci na karshe idan mutum ya zo masallaci ya shiga cikin masallacin ba niyar yake ya zo zama yake yi ba zai tahiyatul masjid ko ba zai tahiyatul masjid ba ko me hukuncin mutum ya shiga masallaci ya fito bai tahiyatul masjid ba duk da bai zauna um, um, idan bai zauna a ciki ba malamai sun yi sabani akwai an to daga waɗansu malamai suna cewa makruhi ne mutum ya shiga masallaci ya fito ba tare da ya sallah ba ha an ruwaito hadisi na Abdullah ibn Mas'ud amma bai inganta ba hadisi cewa kada kuma da masallaci kamar wato kamar wajen hira ko kamar kasuwa mutum ya shiga ya fita ba tare da yayi sallah ba ko kuma kada kuma kuma da masallaci hanya da mutum zai ketare ya tafi ya tafi wata harka ta saboda haka idan mutum ya shiga masallaci kamata yayi yayi sallah ko da ba zai zauna a ciki ba waɗannan malamai suka karfafa cewa suka karfafa wato yin sallah din da wannan hadithin na Abdullahi ibn Mas'ud ko da yake bai inganta ba amma abin abinda jumhurin malamai suke a kai shine kan cewa tahiyatul masjid ga wanda zai zauna a cikin masallaci din tahiyatul masjid ga wanda zai zauna ne saboda zahirin yadda hadithin yi fala yajlis ga wanda ya shiga masallaci dan ya zauna amma wanda ya shiga masallaci dan ya gaisa da mutane babu laifi a gare shi idan bai tahiyatul masjid ba ya fita yayi tafiyarsa to a bisa wancan kaulin na farko shine har waɗansu suke cewa ma idan mutum ya wuce ga masal idan mutum tunda ana so in mutum ya shiga cikin masallaci a ra'ayinsu sai ya yi sallah raka a biyu kafin ya fita ko da ba zai zauna ba to in ya zo ya wuce gefen masallaci fa kamar masallaci yana bakin hanya zai tafi harkarsa sai bi ta gefen masallaci sai ya shiga ya sallah to su dai masu wannan ra'ayi suka karfafa suka ce eh sai kamata ya mutum ya wuce ta masallaci ta gefen masallaci ya shiga ya tafi masallaci sannan ya ta wajen harkarsa sun tsananta har suka kawo hadith da ake cewa wai sahabban da aka ruwaito cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance in za su tafi kasuwa hanyar su tana bi ta gefen masallaci to kafin su wuce kasuwa sai su shiga masallaci su sallah raka'a biyu sannan su fito su tafi amma wannan hadithin bai inganta ba don haka a sahih hukuncin tahiyatul masjid ga wanda zai shiga masallaci ne zai zauna sannan kuma a akwai batun cewa wanda masallaci inda ake nufi kowane masallaci ne al nan eh, lil jins ce ba lil ahad ba ce kowane masallaci in dai masallaci ne ba sai masallacin juma'a ba eh, in dai masallaci ne ba musalla ba eh, ba ɗan waje da aka keɓance shi ko kuma kamar a ce mace tana da waje da ta keɓance a cikin ɗakin da take yin sallah ta ce in ta zo nan wajen kai ta yi tahiyatul masjid a'a ana nufin masallaci wanda ake kiran sallah mutane su zo su yi sallah a ciki to shine yake da wannan hukuncin sai matsala ta karshe abu na ta karawa matsala ta karshe shine tahiyatul masjid idan mutum idan liman yana hudu ba idan mutum ya zo liman yana hudu ba shi kuma zai tahiyatul masjid ko ba zai tahiyatul masjid ba shi ma wannan akwai nassi na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin jabir cewa ja'a rajulun wan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam yakhutub fajalasa fa amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an yusalli rakatai wani mutum ya zo a cikin bukhari wani mutum ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba sai ya zauna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa asalla sai amman annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya tashi ya salla raka'a biyu a wata riwaya ya ce masa asallaita rak'atayn in kai salla raka'a biyu ya ce a'a yace to tashi kai sallah wannan ya nuna cewa kenan idan ana hudu ba idan mutum ya zo zai sallah a biyu bal akwai sarihi ma kamar yadda ya zo a cikin sahih muslim daga hadithin jabir annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ja ahaduku wal imamu yakhutub fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idan ɗayan ku ya zo masallaci ya samu liman yana hudu ba to kada ya zauna sai yayi sallah raka'a biyu kaga wannan sarihi ne umarni ne saboda haka akwai waɗanda suka ɗauki wancan hadisin na farko kamar yadda malaman malikiya suke tawili da suka ce ba a hudu ba a sallata ya masjid din ana hudu ba suka ce ai wannan mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya tashi ya salla hmm? talaka ne ba shi da kaya yana cikin tsummo kara ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya tashi ya salla dan a ga tsummo karansa dan mutane su ba shi kaya kuma filan din haka aka da ya tashi din a ga kayansa hmm, aka samu wani ya bashi gyauto da mayafi ya ba shi gyautar da mayafi ya yafa juma'a mai zuwa da ya zo sai ba da a sai ba da mayafin ya rike gyautan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi cewa tunda bai wadata ba to saboda haka sai suka ce ai abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya tashi ya sallah ba dan tahiyatul masjid bane dan mutane su gane cewa mabukaci ne domin a taimaka masa saboda haka ba za a kafa hujja da wannan hadisin ba a ce kowa idan ya zo masallaci zai iya eh, eh, kowa ya zo masallaci limai yana hudu ba zai ta yatul masjid wannan ba sahihi bane istidlalin da suka yi duk da yake wannan waƙa in eh, ta tabbata da kamar yadda ya zo a cikin sunan nisa'i da waɗansu littafai na sunna kamar yadda ibnu hajar ya ishara gare shi amma hadisin jabir na sahih muslim na biyun nan da na ambata da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya zo masallaci kada ya zauna in ɗayan ku ya zo masallaci liman yana hudu ba kar ya zauna sai ya sallah raka'a biyu kaga wannan umarni ne ga kowa da kowa idan da a duku in ɗayan ku ya zo masallaci saboda haka babu zancen cewa ko dan a ganshi a ba shi sadaka ne ko ba dan a ganshi a ba shi sadaka ba a'a dan yi dan ibada ne eh? wanda yake wannan shine sahihi a bisa wannan sabani na malamai wanda suka saba a wannan masabar dama imam malik ne da imam abu hanifa su ne suka saba amma sauran malamai imam ahmad ibn hanbal da imam shafi'i da malaman hadith baki daya sun tafi akan cewa idan mutum ya zo ya samu idan mutum ya ranar juma'a liman yana ba to sai ya sallar ka biyu kafin ya zauna amma ta wal yatajawwaz fihima ya takaita su kare nan na gobe kara hmm. idan a wajen idan a wajen masallaci ne san in a wajen masallaci ne wannan ba zai ba tunda tahiyatul masjid haƙƙin masallaci ne wajen masallaci ko ba cikin masallaci bane saboda haka idan mutane da suke zuwa su samu su zo su sau akan hanya in alima yana hudu ba su zauna domin nan babu haƙƙin yin tahiyatul masjid a nan wajen ba su shigo cikin masallaci ba tahiyatul masjid haƙƙin masallaci ne in ka shiga cikin masallaci haƙƙin wannan haƙƙin baya ba a sarrafa da shi ko da ana hudu bar juma'a amma in a waje ne babu wannan haƙƙin saboda haƙƙin saboda haka haƙƙinka haƙƙinka saurara ma kudu ba sai ka zauna ka saurara ma kudu ba haraba ma duk hukuncin ta kenan haraba ita ma ba za ka yi sallar raka ta ba haraba ba hukuncin masallaci ba ce asalin haraba zamanin na umar ne ya yi ta da ya ga mutane suna yin hira a cikin masallaci saboda gudun saboda wato saboda abinda saboda gudun a rinka hira a cikin masallaci a rinka ɗaukaka murya wanda yake bai dace ba sai ya musu haraba suke zama suke hirace hiracen su a masallaci wanda yana cewa haraba hukuncin ta daban da hukuncin cikin masallaci amma wajen sallar jama'a sallar da kai a cikin haraba da sallar da kai a cikin masallaci inda ya sau ya haɗe da ita dukkanin su sallar jama'a ne za ka samu radar sallar jama'a riɗi 27 kamar yadda ya zo a hadisi hadisi na 1152 wa an jabirin radiyallahu anhu daga jabir ibn abdullahi Allah ya ji da shi qal yace أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد نازو وجه النبي صلى الله عليه وسلم ينا تكين مسلاتي فقال سيتي صلي ركعتين يصلى ركعة بيو متفق عليه وانا حديث ما متفق عليه تو كاغا wannan ma umarni ne to amma kamar yadda wancan wancan hadisin na farko aka samu abin da ya sarrafa da umarnin daga wajabci zuwa istihbabi haka dalika wannan wannan shi ma hadisin yana da sababi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga yaƙi ne wanda a hanya wajen dawowa kun san ko ka abin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai raƙumin Jabir a wata tafiya da aka yi ana dawowa zuwa Madina Jabir ya cewa to da sharadi ya Rasulullah zan zan ci gaba da hawa raƙumi na har da je Madina wato duk da ya zaman tonata kamar kai ne ku cinikin mota a Kaduna ka sai da motar ka a Kaduna maimakon mai motar ya karɓi motar tun daga Kaduna sai ka ce sharadi zan karasa har zuwa Kano in je gida sannan mun je Kano na baka motar ka yace ya yadda. to ko da wani abu ya faru da motar ko da wani abu ya faru da motar akan lamunin kai da ka sai motar ne hmm? tunda ka bashi tunda a lokacin nan aro ka bashi aro ka bashi da yadda da sharadin saboda ko da in kai yi hatsari ke ka dauki asara kai da ka saya to jabir ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sharadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan sharadin a cikin karamcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan tafiyar ne jabir ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema min gafara har sau 25 to da ya zo da da suka iso Madina al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga tafiya kafin ya je ko ina masallaci yake shigowa sai ya zo ya yi ya zo masallaci ya sallah raka'a biyu sannan ya zauna a zo a yi masa maraba a yi masa barka da zuwa to a wannan yana zaune din ne sai Jabir ya zo zai karbi kudin rakumunsa ya zo zai karbi kudin rakumunsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saya to yana shigowa masallaci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa tashi sai yi sallah raka'a ya umarce shi da yin tahiyatul masjid saboda ka wannan hadisin shi ma ya karfafa umarni da ke cikin hadisin abi qatada al-ansari babi na 209 babu istihbabi rak'atai rak'ataini ba'da al-wudu babi da yake bayanin a mustahabbancin yin raka'a biyu bayan yin alwala babi da yake bayanin cewa an so ana so a cikin shari'a a yi raka'a biyu bayan alwala al-istihbab a ma'anar al-istihbab ko al-mandub hmm, ko al-marghubun fihi shine ma kana fi fi'lihi thawab wa laysa fi tarkihi iqab abin da yake in ka aikata akwai lada in baka aikata ba babu laifi shine ma'anar mustahabbi to wannan hukuncin a wato hadisin da zai zo zai mana bayanin cewa mustahabbi ne idan kayi alwala kai sallah raka'a biyu hadisi shine hadisin shine hadisin na 1153 an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li bilal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bilal ya bilal haddithni bi arja amalin amiltahu fil islam ya bilal gaya min wani aiki ne ka aikata a cikin musulunci da ya fi komai kauna a gare ka wanda ka fi komai kaunar samun amfanin alkhairinsa a wajen Allah shine ma'anar arja amal aikin da kafi kaunarsa bisa kowane aiki fa inni sami'tu daffana alayka bayna yadayya fil janna domin naji karar tafiyar takalminka a gabana a cikin aljanna wannan yana daga cikin dalilai da suka zo cewa aljanna tana nan halattacciya ce ba daga baya ne za a halicce ta ba a yanzu din nan tana nan tun daga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shige ta kuma da ya shige ta din har ya ji cewa Bilal yana tafiya a gabansa qal sai bilal ya ce amma abin da ake nufi da tafiyar bilal wato ruhinsa ruhin bilal Allah in yi bacci sai ya shiga cikin aljanna kuma wanda ishara ne ga cewa bilal dan aljanna daga wani malaman ahlus sunna suka dauka akan cewa bilal yana daga cikin wanda ake nassarta kan cewa yan aljanna ne tabbas saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da cewa ya ji shi a cikin aljanna qal sai bilal yace ma amiltu amalan arja indi ban aikata wani aiki ba da na fi ƙaunarsa a waje da ya zamanto mafi ƙaunuwa a gare ni min anni lam atatahhara tuhuran fi sa'atin min laylin aw naharin illa sallaitu bidhalika tuhur ma kutiba li an usalli cewa ban taɓa yin alwala ba ban taɓa yin tsarki da wani tsarki ba wanda anan wajen alwala da wanka za su shiga ciki wanka wato na yin wankan janaba kenan fi sa'atin a cikin kowace a cikin wata sa'a min laylin aw nahar ko dare ko dare ko rana illa sallaitu bi dhalika tuhur ma kutiba li an usalli face na yi sallah da wannan tsarkin abinda aka rubu abinda ya sauƙaƙa gare ni na sallata abinda aka kaddaro min na sallata muttafaqun alayhi wannan hadisin an yi ittifaqi amma bukhari da muslim sun rawaito wa hada lafdul bukhari wato ma'ana bilal yace bayan musulunci ba wani aiki da nake ganin cewa hakika ina kaunar samun alkhairinsa a wajen Allah irin wannan cewa koyaushe na je na yi alwala ko na yi wanka ya zamanto na zamanto mai tsarki hmm? to sai na yi sallah gwargwadon abin da ya saukata gwargwadon abin da Allah ya bani ikon yi to mafi karancin sallar da mutum zai shine raka'a biyu shi yasa sai imamun nawawi yace istihbabin kai raka'a biyu bayan kayi alwala wa kadalika bayan kayi wankan janaba to wannan ita ma imamun nawawi ya tafi akan zahirin mazhabar imamun Shafi. cewa wannan sallar ta daga cikin zawatul asbab ta daga cikin sallah mai sababi sababinta shine ka sabunta alwala ka jaddada alwala don haka ko lokacin da aka yi hani ne sai mutum ya yi ta daga cikin sallah zawatul asbab akwai wannan salatul tuhur waɗansu suna ce mata salatul tuhur waɗansu suna ce mata salatul wudu sallar tsarki waɗansu kuma waɗansu ce mata sallar alwala haka dalika daga cikin dawatul asbab akwai sallar istikhara ita ma ba ta da lokaci yaushe mutum ya so yaushe mutum ya tashi zai yi wani abu hmm, tunda watakila bukatar za ta taso hmm? an zo an kawo maka abin nan an zo an ce an zo an ce maka an zo an kawo maka an yi maka hudu ba an ce ga yarinya za ka aura ana ana bukatar jawabin ka yanzu yanzu kuma gashi bayan sallar la'asar ne ba lokacin nafila bane to tunda zawatul asbab ne wajen imamu shafi ta shike sallah a biyu kai addu'a istikhara sannan ka ba su ansa to haka dalika wannan sallah tana daga cikin zawatul asbab da zaka yi ta a koyaushe koyaushe ko dare ko rana to wannan aikin yana daga cikin asbab duhulil janna sababban da za su sa mutum za su sa mutum ya shiga aljanna wato wannan aikin zai sa mutum ya mutu akan imani ranar kiyama kuma ya shiga aljanna idan ya kiyaye cewa koyaushe ya yi alwala zai sallah raka biyu daga cikin abin da yake nuni akan wannan matsala akan wannan hukuncin akwai hadisin Usman na sifar alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a cikin Bukhari da annabi sallallahu alaihi wasallam yace man tawadda fa ahsana alwudu thumma salla rak'atayn la yuhaddithu fihi ma nafsuhu nafsuhu bi shay eh? ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda ya alwala ya kyautata alwalarsa sannan ya salla raka'a biyu bai yi zancen zuci a cikin sallar ba to za a gafarta masa abin da ya gabata da zunubansa ita ma wannan kaga shahid ne akan salatul wudu to ina ganin saboda abin nan za mu shiga fadlu yawmil juma'a za mu jinkirta bayani akan fadlu yawmil juma'a sai mako mai zuwa Allah ya kai mu akwai matsalar da ya kamata ne a ce yanzu a yi magana akan salatul tasbih amma ina ganin akwai matsala da yake ta gabace ta wanda kuma ana ta yin magana kan cewa ana bukatar bayani a ta shine batun hannun jari din nan da ake ta tambayoyi sun yawa a kai musamman hannun jarin bankuna ina ganin zan yi amfani da ɗan wannan lokaci din da ya saura kafin awar ta cika insha Allah dan yi abinda bayanin abinda da ya saukaka asalin hannun jari nau'i ne na ciniki da mutane za su haɗu su sai kaso-kaso a cikin wata harka ta tijara um, wadda za a haɗa kuɗi mai yawa a rinka yin wannan harkar tijara da wanda mutum ɗaya ba zai iya ba ko ma zai iya amma in aka haɗa kuɗaɗe masu yawa za a iya yi don a samu ribar ya zama kan cewa ta fi ƙarfi wani ya daga cikin nau'in tijara wanda yake sabo aka fare shi a wannan zamani amma asalinsa yana da kamarsa a cikin shari'ar musulunci asalinsa shine a sharika wanda sharika a cikin musulunci a abin nan nau'i nau'i ce akwai sharikatul amwal shine wato mutane su haɗa su kuɗi su kasuwanci akwai sharikatul abdan mutane su amfani da ƙwarewarsu su rinka kasuwanci alal misali teloli teloli kowa da keken ɗinkinsa su zo su buɗe kanti guda ɗaya suna yin ɗinki kowane ɗinki aka kawo za su ɗinka a cikin kantin ƙarshen wata a zo a yi lissafin abin da aka samu a raba kuɗin nan a daidai gwargwadon yadda ko yadda suka ittifaki in su su hudu ne a ce kowa a bashi kaso abin da kashi ɗaya cikin hudu wani ita ake ce ma sharikatul abdan ba lallai zaman sun sanya kuɗi ba amma kowannen su da ƙwarewarsa da iyawarsa na wannan aikin telan kuma da keken ɗinkinsa wannan shi ma nau'i ne na sharika hmm? akwai sharikatul wuju wanda shine waɗansu malamai ba su yadda da ita ba shine mutum ka je ka sami wani wanda yake kasuwanci kai kai amfani da alfarmarka hmm? ka ce kai gudumawarka a cikin kasuwanci nan shine alfarmarka za ka je waje a baka aiki in ka ce tare da wani kake saboda haka wannan alfarmar kamar shine ka sansa na riba to wannan yana daga wannan nau'i na sharika din a a wannan nau'i na sharika din a malamai ba su yadda da shi ba sharikatul wujuh akwai wanda abin a mazhabar Imam Ahmad ba ba ce to asalin wannan wannan asali na shari'a shine ya ba da asalin halacci akan mutum ya sai hannun jari a cikin kamfanin nuka to amma kamar yadda. in za ka yi ciniki kai kai kadai dole sai wannan cinikin ya zamanto ya dace da shari'ar musulunci kafin a ce wannan cinikin ya halatta riba kuma ta zamanto halal haka zalika idan za ku haɗu da buku ga baki ɗayan ku yi ciniki dole cinikin da za ku ya zamanto halal kafin riba ta zamanto halal ya zamanto kuma cinikin da kuke yi in shari'a ta yarda da shi da haka idan mutane da za su haɗa kuɗi ga baki ɗayansu su je su rinka tatar giya su rinka wato yin giya to kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da ya tsine ma wanda suke da alaka da giya su su goma yadda da ciki yace wa asiraha wa mu'tasiraha da wanda ya tace da wanda ya wato ya matso giyar wanda yake yin giyar hmm, yake tatsanta daga cikin abin da ake yin da kuma wanda ya sa a yi masa dukkanin suna cikin la'anar Allah to haka in ma mutane ne suka haɗu kamar yadda aka tsine mutum ɗaya in suka haɗu ga baki ɗaya suka yi suma duk an tsine musu da haka sayan hannun jari idan kamfanin abin da yake yi na cinikayya ya halatta a cikin shari'a to ya halatta kai ma ka zamanto kana ciki domin wani daga cikin ta'awun alal birri wa taqwa yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya halatta ko da ko yahudawa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musakaci da yahudawa lokacin da aka buɗe haibar ga baki ɗaya haibar ɗin ta zamanto ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce da musulmi sai ce zai kyale yahudawa su rinka aiki a wajen abinda duk aka noma na dabino in aka yi girbi suna da rabi nata wannan nau'i ne na sharika su sun ba da gudumawar karfin su Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine mai dukiyar da shi da musulmi wannan nau'i ne na musharaka a cikin aikin ciniki musaka tunda wannan yana da asali a cikin shari'a don haka mutum zai iya sayan hannun jari a kan kamfanin da yake yin aiki na tijara wanda yake ya halatta to mushkilan yawanci abin da tabbayar da yawa take ta zuwa shine sayan hannun jarin bankuna sayan hannun jarin bankuna bankuna me cinikin da suke yi bankuna ba sana'a suke ba ba kera mota suke ba ko ko noma mm, ko saye da sayarwa abinda suke yi cinikin kuɗi suke yi suna da kuɗi masu yawa ka zo su baka kana kai goma kana buƙatar kuɗi ka zo su baka kuɗi ka biya su riba akan kuɗin da suka baka shine abin da banki yake cinikin kuɗi suke to cinikin kuɗi kuma riba ne sawa'un mun ce kuɗi din nan sawa'un mun ce riba a cikin zinare da azurfa ne Eh? ko mun ce riba ba a cikin zinari da azurfa bane da abin da yake da ma'ana zinari da azurfa shubhar da take zuwa ma waɗansu shine cewa wai kuɗi din nan da ake da shi na takarda babu riba a cikinsu saboda ba zinari bane ba azurfa ba saboda imam malik ya ce idan da mutane za su idan muta idan da mutane za su ta'amuri da fulus tsakaninsu da zan da ina kin makruhi ne a wajena a ce su canza fulus ɗaya da fulus guda biyu sai ya kira shi cewa makruhi ne bai kira shi haramun ba wato cewa kenan ribal fadl wato ka fifita ka bada wato sulai ɗaya a baka sulai biyu idan da fulus ne in ba da zinari da azurfa ba a wajen imam malik makruhi ne to wannan shine abin da mutane suka rike suka ce to idan fulus wanda yake na tagulla ne imam malik ya ce babu riba a cikinsu to takarda ma kenan min babu aula ya zama to babu riba a cikin ta. to amma sun manta cewa idan da za su bibiyi cikin mudawwana a mudawwana kawai imam malik yana da magana akan flus guda goma sha hudu kowace magana ta yi karo da juna wanda ya bayyana cewa imam malik fatuwar da yake yi akan flus, ra'ayinsa bai tabbata akan ra'ayi guda ɗaya ba maganarsa ta kai guda goma sha hudu idan mutum zai tsaya ya bita a cikin mudawara ku yi amfani da wanda suka iya kwamfuta ke amfani da irin programs da ake da su na mausu'a ku duba ku ga maganganun imam malik ya akan fulus ballantana kuma matsalar riba ba wai matsalar abin nan interest kudin ruwa na banki ko ma baka gina shi akan cewa kudin ruwa a wato kudin takarda riba ba ta shiga cikinsa ba akwai ƙa'ida ta shari'a wanda malamai sun yi ijma'i a kanta wanda ta isa ta haramta ta tabbatar mana da cewa kudin ruwa da ake biya an karɓi bashin banki riba ce ta haramu wannan dalili shine cewa dukkan mu'amala idan ka zo ka yi ta da mutum mu'amala ta bashi ka karɓi bashin wani abu a wajenka sawa'un wannan abin da ka karɓa zinare ne ko azurfa ko kuma abu ne wanda yake da kima ba zinare ba ba azurfa ba kamar alal misali ka karɓi raƙumi a wajensa to idan ka tashi mayar masa da shi ka mayar masa da wannan abin da ka karɓa ko kuma kimarsa idan ka ƙara ko da cikin hannu ne na abincin dabba wannan abin riba ne akwai hadisi wanda hadisin bai inganta ba amma malamai sun haɗu akan aiki da shi me ake nufi da wannan wani lokaci hadisi zai zo isnadinsa bai inganta ba amma hukuncin da ke ciki malamai gabaki ɗaya sun karɓe shi saboda haka wannan sai ya nuna cewa ai wannan ijma'in na malamai madogararsa wannan hadisin da ake cewa bai inganta ba saboda haka wannan dalili ne akan cewa wannan hadisin ingantacce ne duk da yake isnadinsa bai tabbata ba wannan akwai misalai da yawa malamai sun kawo ibn abdulbar ya kawo misalansu suna nan hadisai din misalansu da yawa daga ciki akwai wannan hadisin shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu salafin jarra naf'an fa huwa riba dukkan wani bashi da ya kawo wa mutum amfani to wannan amfanin riba ne dukkan wani bashi da ya kawo wa mutum amfani wannan amfanin riba ne domin dalili shi bashi wato a mu'amala a cikin musulunci akwai uqudul mu'awada akwai uqudul irfaq uqudul mu'awada shine saye da sayarwa wanda lokacin nan kowa so yake doki hancin dan uwansa mai sayarwa so yake ya samu araha a ai mai saya so yake ya samu araha mai sayarwa so yake ya samu tsada nan wajen babu zancen tausayi babu zancen neman lada in ka zo saya kawai ka zo abin nan haƙƙi na ne saboda haka ka bani in na samu riba na samu in ka samu araha ka samu hmm? sai dai idan ya zama to ya fice iyaka to shi zai shi ma in ya fice iyaka ba wai ka aikata haramun bane sai a ce kana da khiyar khiyarul qabl kana da zabin an yi maka kamunga ka iya maida wannan abinci cikin a dawo maka da kudin ka wannan nau'i na mu'awaza kenan nau'i na nau'i na biyu uqudu irfa shine dukkan wani wata mu'amala wanda yake asasinta taimako ne da tallafi wanda ita ba neman lada kake a nan duniya ba ladan lahira take ne ba daga ciki akwai sadaka daga ciki akwai kyauta daga ciki akwai wakafi daga ciki akwai bashi bashi baya daga cikin uqudul mu'awada ya daga cikin uqudul irfaq duk waɗanda suke dangana maganar abin da ya sa mutane waɗansu suke nuna kamar imam malik eh, suke tafri'in kan cewa ai maganar imam malik ta nuna kan cewa bashin banki dinnan ba riba bane saboda sun tafi babin ciniki ne suna neman maganganun imam malik su koma bashi su koma babin bashi su ga maganganun imam malik ana in su koma babin bashi za su ga maganganun imam malik hai ne akan cewa dukkan wani fa'ida da ka samu a cikin bashi in ka bayar riba ne wannan fa'ida. banki abin da suke kenan ka zo za ka yi ciniki za ka kafa masana'anta za mu baka kuɗi ka je ka sai mashin to ai ta yiwu idan na sai mashin din kafin su zo kimar ta tashi wannan ba ruwan mu mun baka kuɗi idan ka tashi zaka mayar mana zaka ƙara mana kashi goma cikin ɗari a kowace shekara yana ƙaruwa da ƙaruwa kowace shekara wannan fa'idar da wannan abin da suka kira shi interest ko kuma abin da aka kira shi almanfa'a ko kuma abin da aka kira shi da larabci fa'ida ita ce ainihin riba shine shine shine kullu salafin jarra naf'an fa huwa riban ribani don haka wannan duk wato ma ka fita daga cikin maganar cewa kudin nan na waras daidai yake da zinare ko da azurfa wanda yake wata magana ce daban wanda yake idan abin nan an yi rubutu masu yawa a kai idan in majalisi ne na ilimi sirfan za a iya bayanin wannan dan shi ma wannan magana ce wacce ke mai muhimmanci kwarai da gaske amma in ma ka aje wannan a gefe guda wannan ka'idar da malamai suka sanya wanda malamai sun yi ijma'i akan ta ibnu taymiya yayi hikayar ijma'i akan wannan al-qurtubi daga cikin malaman malikiya yayi hikayar ijma'i akan wannan imam nawawi a cikin malaman shafi'iyya yayi hikayar ijma'i akan wannan a cikin fathul qadir na malaman malaman hanafiya sun yi hikayar ijma'i akan wannan ko yanzu malaman duniya din nan abinda abinda kungiyar fatawa ta kasashen musulmi baki daya OIC abinda take fatawa a kai kenan ita ce fatawar azhar ita ce fatawar a kibar ulama ta saudiya akan wannan kudin na banki to a bisa wannan kaga da banki abin da yake yi cinikin kuɗi yake yi yake samun riba yake samun riba akan wannan wannan riba ta ita ce riba ta shari'a to riba ta shari'a ba ta da bambanci da giya da kuɗin giya shi yasa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka saukan masa da ayar ƙarshe ta riba wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun Aisha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ma mutane a lokacin nan ya haramta cinikin giya wato cinikin giya nau'i ne na riba to saboda haka ka halatta ka haramta wa mutum ya sai hannun jarin brewery amma kuma ka halatta masa ya sai hannun jarin banki banza Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai da su baji daya kai ka zo ka bambance su alamar wato karkace hanya shine abin da suke wato daya a cikin shari'a kai ka bambance su ko abin da shari'a ta bambanta su sai ka hada su hmm? dan haka abin nan a cinikin da banki yake yi aikin da banki yake yi aiki ne wanda yake na riba tunda aiki ne na riba abinda duk aka samu a cikin wannan riba ne don haka idan ka shiga cikin wannan cinikin kai ma ka haɗa ƙarfi ne wato kamar kai da kanka ne ka rinka zuwa kana bada bashi da ruwa kana karɓar riba don haka wannan shi ne fatuwar malamai a sayan shiya na banki kan cewa shiyar banki ba ta halatta ba saboda riba take yi to amma sauran idan kamfani ya zama to baya riba baya ta'amuri da ba sana'a yake yi hmm? kasuwanci yake yi siminti yake yi noma yake yi tatar mai yake yi hmm? na duk ayyuka ne wanda suke na halal wannan za ka iya sayan hannun jarinsa amma shi ma da sharadi sharadin shi ne ya zamanto cewar kuɗin nasa da yake da shi bai zamanto yana zuwa ya je shi kansa ya rinka yin wani ɗan ƙaramin banki ba ya zama wani dan karamin banki dai da abinda kamfanin ka suke kenan musamman a yanzu da hannun da kasuwar da kasuwar shinko din ta haɓaka kuɗi yayi yawa a hannun kamfanin to in kuɗin nan suka zo musu suka yi yawa maimakon su je su buɗe wata masana'antar sabuwa tunda suna da kuɗi mai yawa sai su je su sai hannun jari na wani kamfanin daban su kansu sun karɓi kuɗin mutane fa to maimakon su sanya a cikin tijarar sai su je su sai hannun jari na wani kamfanin ko kuma yau sai hannun jarin wani kamfanin sai su je su sai abin da sai su je su sai abin da ake kira treasury bills ko abin da money bonds wato su je su ba ma waɗansu bashi su biya su interest su biya su riba kun gani wato mai kudi suna da kuɗi da yawa maimakon su sa shi a cikin haɓaka tijararsu sai su je su ba ma wani sai su je su sayar da wannan kuɗin a wajen wani wanda zai saya ya ba su riba akan wannan su ba shi ba su zaman to su ma kamar bankin suke kenan to shi yasa ne a yanzu kasashen musulmi wanda suke ta'amuli da nisantar riba wanda abinda kasashen musulmi suka yi kokari suka kenan mu muka kasa muna ta cewa wai idan muka bar idan bamu sai hannun jarin bankuna ba tattalin arziki zai fita daga hannunmu to yaushe tattalin arziki zai dawo hannunmu idan muna idan muka shiga idan muka ce ba zai idan muka ce sai mun je mun yaki da abinda Allah sai mun je mun shiga cikin abinda Allah zai yaki da mu ta zaya tattalin arziki ya dawo wajen mu Allah yana cewa haqullahu riba Allah ya cire albarka a cikin riba babu albarka a ciki ta zaya tattalin arziki ya dawo hannu ba zai taba dawowa ba amma me yasa ba za mu kokarin mu ba zai zama to kan cewa mu kafa tattalin arziki na musulunci ba kuma yau ba wai mu ne farkon wanda zamu yi ba fa kasashen musulmi da yawa ta abin da suke kenan yanzu a kasar a kasar a kasar malaysia kashi saba'in cikin ɗari na dukkan dukkan wato hannun jari da ake sayarwa a kasuwar shinkonsu ta sun dace da shari'ar musulunci saboda me saboda sun kakkaɗa sun yi ƙoƙari su kakkaɗa hannunsu gari ba, sun kafa bankunan musulunci kullum kowace shekara bankunan musulunci ake kafa hatta kasashen kafirai saboda sun san musulmi suna kyamar riba suna kyamar ta'amuri da banki sun kafa bankunan musulunci domin su janyo musulmi su masu zo su rinka kasuwanci su sanya kuɗinsu a wajensu to amma sai mu ta tsayawa muna cewa wai abin da tattalin arziki yaushe zai dawo hannunmu hmm? idan da a ce yanzu gashi nan abin da ake kokari kawai a tara a kafa bankin musulunci biliyan da biyar ne ya gagare mu saboda gani ake kamar sadaka ce su ma kansu yan banki watakila gani suke abin da yake an sa an sa an sa ɗaliban ilimi da malamai su ta bayani ta ake ganin kamar sadaka ake cewa mutane su kawo biliyan ashirin da biyar ya gagara amma yanzu shi nan bankuna akwai wanda suke neman biliyan ɗari uku kuma samu suke yi sun ma samu waɗansu biliyan ɗari uku saboda mutane suna ganin a nan ci yake a nan riba yake alhali ko idan da idan da idan idan aka zo aka kafa arziki idan aka zo aka kafa ka'idar wato tattalin arziki na musulunci hmm, shine zai zo ya bude wa mutane hanyar da za su samu arziki domin zai dace da abin da shari'a ta ce sannan akwai albarka a ciki to kamar yadda ce kasashen musulmi suna nan yanzu suna suna yin kasafi na dukkan kamfanunuka da suke hada-hadar cinikin hannun jarin sai su duba su gani wannan kamfanin wace irin sana'a yake yi in kuma ya samu kuɗi rarar kuɗi mai yawa a cikin akawunt ɗinsa me yake da waɗannan kuɗin yana zuwa ya sai hannun jari ne da yake na han kamfanuka da suka halatta ko ka zuwa yake ya rinka ko ka zuwa yake ya zama to wani karamin banki ya rinka cinikin kuɗi idan cinikin kuɗi yake yi to sai ba za su sanya shi a cikin ka'imar su na wanda za a iya sayan hannun jarinsa ba kai ba kasashen musulmi ba hatta a america waɗanda suke bibiyar kasuwar hannun jari sun san ana abin da ake kira dow jones wanda yake wato lamba ce da take nuna iya yawan hada-hadar hannun jari da ake yi a kullum iyakacin jarin da iyakacin wato abin cinikayyar da aka yi a kowace rana to akwai su kansu wannan kamfanin na Dow Jones sun yi na kamfanin da suka dace da shari'ar musulunci saboda haka su kansu in kana su kansu saboda suna son su janyo dukiyar musulmi sun tantance wani kamfani ne ya cika sharaɗan cewa a yi ta'amuli da shi a sai shayarsa hmm, a sai hannun jarinsa amma mu a nan najeriya mun kasa akwai waɗansu 'yan uwan mu yarabawa musulmi da suka kafa wani kamfani wai shi mai suna lotus suna kokari su yi wannan ba da sun ce za su zo su wayar da kan mutane akan wannan su ma da suke so suke su rinka bibiyar kamfanin nuka na Najeriya su ga wani kamfani ne bisa yadda ka'idar da da da majalisun fatwa na kasashen musulmi suka sanya kamfanin ya cika sharuɗan za a iya sayan hannun jarinsa ko ba za a iya saya ba sai a tantance wa'annan kamfaninnika to idan mutum yana so ya sai hannun jari ya nemi shawarar irin waɗannan domin mutum abin nema ka samu arziki wanda yake mai tsarki ka samu arziki wanda yake na halal duk dukiya da ta fito daga cikin haram annaru auladiha wuta ce ta fi cancanta da ita kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da haka mutane mu ji tsoron Allah sannan kuma akwai kalma muhimmiya da nake so ne bayani a nan wajen yanzu sha'anin kasuwar shinko din nan ta dauke wa mutane hankali ta sanya mutane da dama waɗansu ma sun bar kasuwancinsu sun sun daina kasuwanci sun daina sun rufe kantin su sun sun tattara jarin su a hayar kantin nasu ma sun ba mu wani haya sun tattara baki ɗaya sun zuba a cikin kasuwancin ku sun sai sun sai sha sun ce me zaka bata lokacin kana zuwa kasuwa ga inda zaka zauna in ka sai sha ta miliyan biyar kafin shekara ta kare sun koma miliyan goma sha biyar hmm? ina wani kasuwanci zaka samu irin wannan to wannan ni a ra'ayina yana daga cikin mummunan haɗin da yake fuskantar mu domin abin da yake faruwa haɓakar hannun jarin nan yanzu abin da yake faruwa kenan a najeriya har shugaban inda ake kasuwar da ake sayar da hannun jarin yana cewa babu inda hannun jari yake haɓaka da yawa da ake samun ribar hannun jari irin najeriya a duk duniya domin mai kuɗi ya yawa a hannun mutane gwamnati kuɗin da ta tara na fetur da ya shigo maimakon ya shiga wajen gina ƙasa da kafa masana'antu da ginin hanyoyi da samar da lantarki da ruwa da sauransu ya koma hannun tsirarin mutane kuɗi sun yawa a hannunsu sun sai kamfaninnuka sun sai bankuna kuma sai sayan hannun jari suke to bankuna kuɗi ya yawa a hannunsu saboda haka yanzu yawo suke ofis ofis ce bari mu baka bashi ka sai bashi za mu baka bashi ka sai jarin gwamnati ka sai jarin banki a baka bashi kuma ka sai jarin banki idan ka sai jarin banki kuɗin banki ya sake karuwa su sake neman wani su sake bashi bashi ya sake sayan jarin banki jarin nasu ya ƙara karuwa to har ina zai kai bindiga za ta saboda yau idan da kamar a ce kudaden nan da suke ta yawo a hannun mutane ana kafa sababbin kamfaninnuka ne lantarki ya samu kamfaninnuka suna tashi amma yanzu gashi nan kamfaninnukan saka rufewa za su yi kwanan kamfanin dunlop ya daɗe ya nasa ya nasa ya koma ghana sauran michelin mai yin taya ba michelin ce kawai ta yi saura a najeriya dunlop sun daɗe ya nasa ya nasa sun koma ghana kamfanin nukan da suke yin harkar ciniki duk sai nadewa suke yi to kuma gashi kuma wai sai kasuwar jari sai da karuwa take yi saboda haka me kudin kuɗin da ake karba me ake da su sana'ar mai ake yi saboda haka abin da yake faruwa wato wani irin nau'i ne na caca wanda irin wannan abin idan ya yawa lokaci ɗaya sai ka ga yi bindiga wanda yake zaune da miliyan biyar kafin shekara ta ƙare ya ga ya samu miliyan goma sha biyar cikin awa ɗaya zai ga miliyan goma sha biyar ɗuna tana sauka tana sauka tana sauka sai ta dawo akalla min ba tafi dubu hamsin ba abin da ya faru kenan shekaru kamar uku da suka a shekaru kamar hudu a shekaru kamar uku da suka wuce a kasar saudi arabia da mutane suka shiga cikin wannan kasuwar shinko din hankalin kowa ya koma kanta sai hada hadar wannan cinikin ake yi lokaci ɗaya ta yi bindiga a garin riyad kawai ka duba ga musulunci ga imani ga aƙida amma mutum bakwai sai da suka kashe kansu saboda zafin hasarar da suke don haka mutane su zamanto su yi a hankali hmm, mutumin da yake da sana'a Allah ya baka sana'a ba a ce ka kashe hannun jari ba amma kaka bar ka? saboda wannan kasuwar ba za ta dawwama akan wannan tashin da take ta yi ba hmm, Ban bindiga za ta sauko kasa ya faru a Germany a 1929 ya faru a america 1979 a malaysia da thailand da south korea da indonesia a 1996 a 1997-1998 haka ya zo ya faru muna da dama suka rasa arzikinsu suka rasa dukiyoyinsu akwai dukiya a kasar amma saboda wadansu tsirarin mutane suna wasa da kasuwar don su samu riba don wasa ake yi da kasuwar caca ce ake yi wanda duk suka san wannan abu sun san irin wannan sun san cewa ana yin wa'annan abubuwan ba sai mun yi dogon bayani akan su wanda suka sani sun sani hmm? lokaci ɗaya sai ga abin ya zo ya yi bindiga sai ga kowa duke ta ta zo an zo an samu hasara mummuna wanda yake zai kai hauɗin su rinka halaka kawo kansu amma yanzu mai fatan cewa Allah ya sanya amana a cikin shugabanninmu a ta a samar da a samar da wutar lantarki a mu, a amfani da gas da muke da shi masana'antu su tashi daga zarar an samu daga zarar an samu wutar lantarki akwai arziki da yawa a ƙasar hmm? to mutane mutane su kokarin kafa sana'o'i da duke da suka ita musamman hmm, abu wato a kula da canje-canje da suke faruwa daga zarar an yi maganin makamashi mushkilan makamashi a ƙasar nan shi kenan sha'anin sana'a za ta yi izdihari za ta haɓaka sosai a ƙasar nan to a lokacin nan idan mutum bai riga ya shiga cikin harkar sana'a da harkar wato fitar da wani abu ba to shi kenan an riga an wuce an bashi ita ko wannan kasuwa da ake ta cewa mutane su sanya kuɗin su je su shiga su mai da hankalin su akai mutum ya yi taka tsantsan mutum ya zama to ya lura da ya lura da abin da ya faru ga wanda suka gabata wannan ya faru a kasashe masu yawa na saudiya ya dan yi sauƙi bai yi tsanani sosai ba amma shi ma mutane da dama sun yi asara ba kaɗan ba waɗansu haɗa dukiyoyinsu da dukiyoyin iyalansu da dukiyoyin abokansu suka je suka zuba a cikin kasuwar jari lokaci ɗaya kasuwar ta zo ta karye aka zo ake mummunan asara to musamman idan ya zamanto cewar a a yanayi irin na Najeriya da ya zamanto haɓakar kasuwar hannun jari ɗin ba tana tafiya tare da haɓakar harkar sana'a da harkar kasuwanci ba da harkar noma noma ba ƙarfi yake yi ba hmm? kamfanin rufewa suke yi to don haka mutum ya kamata a yi wato abin nan a aita ka tsantsar hmm? musamman waɗanda suke cewa wanda suke karɓan bashin banki sai jari to ka gari bace kan riba ka karɓi bashin banki za ka biya su da za ka biya kuɗin ruwa kuma ka je ka sai shaya ɗin banki wanda shi kansa kuɗin da za ka samu a wannan abin da za ka samu fa'idar da za ka samu kuɗin riba ne saboda ka ga haramun akan haramun ka saba ma Allah wajen karɓan bashin ka saba ma Allah wajen samun ribar da kai saboda haka ina ka samu abin nan ina za a samu albarka irin wannan wato ruɗin da ake cewa karkace waɗansu har zaka tuna cewa babu zancen shubaha waɗansu wai suna cewa wai shubaha ce in kai shubaha ce a wajen ka ɗauka shubaha ce sha'anin riba ba shubaha bane shubaha shine wanda yake wanda yake da halal ɗinsa bai bayyana daga haramun ɗinsa ba alhalal bayyin wal haram bayyin wal riba haram hmm? babu shubaha a cikin riba irin wannan ruɗin irin wannan gabash din wato da wannan wannan tabarin da shaidan yake sanya ma waɗansu ya rufe musu ganin su shine zai rudu mutum ya zamanto kan cewa da dujan ma zai fito sai kana ganin sha'anin dujan shi ne dujan ba sai kana ganin sha'anin sa shi ne domin zai zo da abin da yake zai zamanto shi din abin da zai rudu zai rudu imanin mutum to ya kamata abubuwan da yake bayanin shi ya riga ya bayyana a cikin sunna musamman waɗannan al'amura zancen ku daina duk wanda yake ce muku malamai sun yi saɓani hmm? yana gaya muku cewa waɗansu ɗaiɗaikun malamai ne amma majalisun fatawa majalisun fatawa wanda ake wanda za a haɗa malamai a yi ijma'i wato a yi ijtihadi jama'i collective ijtihad hmm? irin wanda sai na umar yake tara sahabbai su hmm? in dai inda za a haɗa malamai ne na duk duniya baki ɗaya ko kuma na ƙasa baki ɗaya kaga wannan ita ce fatuwar malaman ko aiki kamar yadda nace muku haka zalika malaman majalisar fatwa ta India da ta Pakistan da majalisar fatwa ta Azhar majalisar fatwa ta Azhar suna nan duk wanda yake muku malaman Azhar sun yi fatwa sabanin wannan abin nan bai karanta fatwa su daidai ba sai dai in ra'ayin wani ne mutum daya amma majalisar fatwa ta Azhar da abin da suke fatwa da shi kenan akan haramcin irin waɗannan ta'amuli din na riba Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ba mu ikon nisantarta subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد tambaya farko yana tambaya ne ah, hadisin da aka taba ambatawa na sayyidina ali a wani littafi za a same shi la uta bi ahadin faddalani ala abi bakrin wa umar illa jalattuhu haddal muftari wannan hadisin mai littafin aqidatu ahli sunna wal jama'a fi sahaba shi ya ambace shi ina kyautar ina kyautar san hadisin yana cikin yana cikin tarjaman sayyidina ali a cikin tabaqat na ibnu sa'ad amma in ka je cikin wannan wannan littafin yayi ihala ba zan iya tuna inda ga wani madari ya ciro maganar ba amma yana cikin abin nan din ina kyautar yana cikin tabaqat na ibnu sa'ad kuma ka samu wannan littafin aqidatu ahli sunna wal jama'a fi sahaba zaka ga inda ya ciro hadisin insha Allah wani na tambayar me wai da gaske ne ba a yin bacci bayan sallar la'asar kuma in haka ne to wani lokaci ne ya halarta babu wani hadisi da ya hana yin bacci bayan sallar la'asar abinda ake da shi magana ce ta waɗansu malamai kamar an ruwaito imam ahmad yana cewa wanda ya bacci bayan sallar la'asar to duk abin da ya same shi kada ya zargi kowa sai kansa irin wannan abubuwa ne wanda yake sun shahara daga maganganun malaman wato malaman likitanci na wancan zamani la'alla ko a samu wani ya bacci bayan sallar la'asar da ya farka ya zama to hankalinsa ya jirkita ya manta abubuwa to sai a ɗauka ko dalilin bacci bayan sallar la'asar ne amma dai wajen hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu hadisi da ya inganta akwai hadisai da aka ruwaito ake faɗa cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa abin nan wanda ya sallah bayan sallah wanda ya bacci bayan sallah asar hankalinsa zai jirkita amma wannan maganganun malaman tsibbu ne aka ɗauko aka jingina su aka yi musu isnadi aka ce magana annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba su inganta ba ba su da asali a wani yana cewa menene hukuncin wanda ya tashi daga bacci yayi sallar asubahi kuma bayan ya ƙara komawa bacci ya sake tashi sai ya lura wandan shi ya ɓaci ba tare da yana da tabbas a ɗin bayan ya kwanta ne ko kuma kafin ya kwanta ne ba e ka'idar da malamai suka sanya idan mutum ya tashi ya ga shi a jikin wandonsa alamar najasa to zai rama zai yi wanka ne daga ƙarshen lokaci zai yi wanka ne ya rama sallah daga ƙarshen baccin da ya yi to da wannan baccin da ya yi bayan sallah asuba shine baccin sa na ƙarshe da ya yi da wannan zai aiki shine asul eh, shine asul sai dai idan yana idan ya san cewa bacci ne wanda yake gajere dan kankani wanda yake yana ganin bai kai ba a ce wannan abin ya faru gare shi ko bacci ne wanda yake ba mai nauyi ba to nan wajen sai ya aiki da zahir a zahir shine cewa baccin dare din ne to amma idan dai har yayi bacci mai tsawo ko kuma yayi bacci wanda yake ya nitse a cikin baccin sosai to zai aiki da wannan ka'idan al'asul zai rinjayar akan zahir shine cewar a bayan bacci na karshe wanda yake aiki wannan ce ya kasance yana da mahaifi dan sulhu yi masa nasiha yadda ya kamata bai bari ba yanzu ya rasu zan iya cin gadansa abin nan shi dukiyar gado allah ya halatta ta ga 'ya'yaye Allah ya halatta ta ga yayaye idan ya zama to kan cewa mutumin akwai gado tsakaninsu su wanda daga cikin sharadin gado shine daidaituwa a cikin addini kuma ya zama to ba kisan kai aka babu kisan kai tsakanin mai gadon da wanda ake gada idan ya kasance wannan a subu yake yi abu ne wanda yake zai warware masa imani kuma an kafa hujja a kansa inda har an yi hukunci da da da da rashin imaninsa hujja ta bayyana a kansa kuma ya yi iltizami da kafircinsa mm, ya san babu wata shubha a kansa to wannan hina irin ba za ka ci gadonsa ba amma idan akwai sauran idan yana ganin shi abin da yake yi ba kafirci ba ne ko kuma abin nan hujja ba ta bayyana gare shi ba to wannan duk da yake hulwanin kahin wato kudin mai ɗan tsubbu yana daga cikin kuɗi wanda yake habib wanda yake na haramu to amma kai mai gado kai da wanda za ka yi gado abinda aka bar maka na dukiya in dai mutumin wanda yake dukiyarsa in dai mutumin kai mai gadonsa ne dukiyarsa ta halatta gare ka wannan kuma ya tambayar hukuncin cin biri hukuncin cin biri bai haramta ba domin biri yana daga cikin yana daga cikin asiba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cin kulli dinabin min asiba dukkan wani wanda yake da aka yi fa daga cikin dabbobi وذي مخلب من الطير وانا يا تنبير انغنشن حديث cewa mafi sharrin abinci shine abincin walima hadithin ba anan ya tsaya ba abincin walima da ake kiran mawadata ake koran talakawa shine mafi sharrin abincin walima din ba wai koran abincin walima ba abincin walima da ake kiran ake kiran masu hannu da shuni a kori talakawa shine mafi sharrin abincin walima kuma wai faɗin kad qamati sala wajen iqama akwai hadisin da ya tabbatar da cewa sau ɗaya ake faɗa ko kuma sau biyu ne zahirin hadisin Anas hadisin Anas an ruwaito shi da riwaya biyu umira bilal an yashfa al adhan wa yutira al iqama an umarci bilal ya cika kiran sallah wato yayi sau biyu biyu wa yutira al iqama ya mai da kiran iqama ta zamanto mara zahirinsa hatta qad qamatis sala riwaya ta biyu shine umira bilal an yashfa al adhan wa yutira al iqama illa al iqama an umarci bilal ya cika kiran sallah ya mai da iqama mara sai dai al iqama wato sai dai qad qamatis sala ita ba mara bace ita so biyu ce wannan hadisin ya zo da ziyada da babu wannan duk hadisin Anas ne masu riwaya daga daga almajirin Anas sune suke sabani ɗaya ya ƙara wannan ziyadar to wanda ya ƙara wannan ziyadar ziyadar ta tara da ƙarfi cewar abdullahi ibn umar shi ma ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iqama dai dai dai dai ake faɗan kowane lafazi illa qad qamati sala a faɗa su to abin da yake karfafa yin wannan shine abin da yake mafi karfi kuma mafi rinjaye saboda zahirin hadisai din haka dalika a hadisin abi mahdura wajen yadda aka nuna masa inda zai iqama an yi qad qamati sala sau biyu to abin da yake tabbatar da abin da kuma yake karfafa iqama sau daya shine abinda sahabbai suka abinda aka abinda aka samu sahabbai suna yi a Madina amal ahlul Madina Imam Malik a cikin muwatta yayi riwaya daga kakansa Malik ibn Abi Amir al-Asbahi yace ba abinda na samu ba abinda ba abinda nake ga ana yi yanzu wanda yake shi yana daga cikin abin da na samu sahabbai a kansa in ban da kiran sallah da iqama to saboda haka wannan ya nuna cewa kenan iqamar da imam malik ya itimadi a kanta an tabbatar da cewa haka take hatta a zamanin sahabbai wanda yake a cikinta akwai ifradin qad qamatis salah to sabani wajen kiran sallah da wajen iqama yana daga cikin sabani mubah al-ikhtilaf al-mubah kowanne mutum ya dide ne duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su duk kowannen su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar duk wanda ya babu inkari a kansa هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب